قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون يا ونا النبي kace ya koma abota littafi daga Yahudu da Nasara don me kuke musu hujjoji akan gaskiyar Annabi Muhammad wanda daga cikinsu akwai hujjojin da suka zo a taura da Injila Allah yana ganin wannan aiki naku kuma mai shaidawa a kan shi zai kuma saka muku da shi.